Igbo kwenu! Igbo kwezuonu! Igwe! Al'umman Ibo mazauna jihar Adama ke rera take kabilar su jim kaɗan bayan taron manema labarai da suka kira a cibiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Adamawa don ƙara jaddada matsayinsu na ci gaban Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya da kuma nuna gamsuwarsu da matakan ƙare lafiyarsu da dukiyoyinsu da gwamnatin jiha ke ɗauka. Na tambayi shugaban al'umman Ibo na jihar Adama Igwe Godwin Omenika wani tabbaci zai baiwa al'umman Ibo mazauna jihar Adamawa da ma 'yan uwansu da ke gida a kudancin Najeriya na su kawo da fargaba musamman ga waɗanda ke shirin mai da mata da yara zuwa yankunan su na asali. Don haka na gani shine na ce musu kari ko wuyi tofi dun da ina nan sun ce mata na baya gari nan ranar Sunday na ke mata na mata dun yaro na eh, my face dot ya je yana ya je ta yana zona kaman da mata suke ji. Eh, na ce dawo do a game yana ta ci ma mata na yana nan yana nan. Na ce mata ne dawo mu mu zona da ko ji ba mu gudu muna gari ai don mu dan gari ai a garin da na zona cakar arba ina idan je kuma. Dattijo dan sama da shekaru 70 65 Chief Godwin Ogogo wanda ya share sama da shekaru 40 a Yola fadar jihar adamawa ya faɗa a hirar da ne da shi kan matsayarsu cewa ba sa goyon bayan 'yan aware na kudancin ƙasar nan. A raba yi wannan bai kamata eh dukan mu ɗaya ne ba zai mu tafi ba kuma ba za raba ba. Haka yi. Eh, to amma yanzu kun gamsu da matakan tsaro da aka dauka domin. To, abin da aka doka Adama wannan mun gamsu da shi ina muna son shi haka yake. Eh shi kai kira kowa ya duk da mutanen mu suke kowa ya zauna hankalin sa ba abun da zai faru kuma abun da gauna ya gaya mun haka yi. A can Taraba makwabciyar jihar Adamawa Chief Joseph Uchedu shugaban al'umman Ibo na jiha kuma mai baiwa gwamnan jiha shawara na musamman kan harkokin zamantakewa ya faɗa wa muryar Amurka cewa babu gaskiya raɗi radi da ake yayatawa na wasu al'umman su da ke mai da iyalansu gida domin fargabar rashin tabbacin abin da zai iya faruwa bayan karewar wa'adi da matasan arewa suka ɗiban masu. Ina so mu zama tare, mu zama tare, ba so damuwa damuwa domin dukan mu dan wani. mu dan Najeriya amma ya kamata a yi gani wasu Najeriya daidai kare a ce wannan ya zo daga arewa wannan ya zo daga wannan biribiri wannan yanar ba mu so irin wannan. Madam Peace Okeke malamar makaranta a garin Jalingo wadda ta ce babu inda za ni saboda yara da nake karantarwa na matukar kaunata kuma na ɗauke su ya'ya ne gare ni. Ta ce na yi imani da kasance cewar Najeriya kasa ɗaya dunkulalliya. A bangare guda muna faɗakar da Fulani matasa kada su yarda a yi amfani da su wajen tada fitina. A ɗaya bangaren kuwa mun ɗan dauke kafa wajen safarar shanu kudancin Najeriya don mu sami damar nazarin yadda lamura ke tafiya. In ji shugaban ƙungiyar Miyatti Allah ta Najeriya reshen jihar Taraba Alhaji Jawuro Sahabi. Amma dai da farko mu ɗan ja kafa kan cewa kada mu tashi maganar dukiyarmu da rayukanmu. Mu ba mu san abin da ke faruwa can ba ba mu san shirin su ba. A ga haka muke cewa mutane mu su yi hankali da shiga wayancan wurare amma mun san tabbacin cewa jami'an tsaro sun dauki mataki da dukiyarmu da rayukanmu a dauka mun gaya musu a yi takasansa. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.